Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Ƙarfe shida da minti goma sha biyar a birnin Yamai da waye masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawarar Studio Kalangu. Shirin Mahara Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan mudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo ku ne ta hanyar gidajen rediyo 41 a bakon Studio Kalangu a faɗin ƙasar Nijar. A birnin Yamai ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a kan Radio Alternative FM a kan zangon mita goma tar da tara da ɗigo hudu, Challenge FM kan goma tar da shida da ɗigo shida da kuma Iskut FM ta kwara tagi da kan WhatsApp sai kuma kan mu na yanar gizo www.studiokalangu.org da kan facebook studio kalangu shirin mara studio kalangu na yau zai tattauna kan soyayya yaya ne ya kamata matasa su gudanar da firarrakinsu na soyayya tsakankaninsu a ƙasar nijar mafi yawan lokuta samari suke zuwa suna kai ma 'yan mata hira amma kahin lokacin da sarmayin zai fara zuwa hira gidan budurwa yakan isar mata da wasu sakonni ta hanyar wasu kannan nata ko kuma a makaranta ko wajen wani fati ko kuma kan hanyar aiki da sauransu inda dai matasan suke haduwa da juna. a yau an waye gari hanyoyin sadarwa na zamani sun kawo ma matasa sauki a cikin al'amuransu na soyayya domin ta nan ne suke samun damar yin hulɗa ta hanyar musayar lambobi daga nan ne suke soma fahimtar juna har ta kai su ga ziyartar juna a wannan lokaci ne matasa ke bukatar taimakon mahaifinsu don gudun kada su kauce hanya wato su tafka kuskuren da zai sanadiyar gurɓacewar rayuwarsu musamman ma ga 'yan mata don lokaci ne ya kamata matasa su hara soyayya in suna da misalin kamar shekaru nawa ko akwai bambanci tsakanin soyayya ta da da ta yanzu mai doka tattana da kan soyayyar matasa masu ƙasa da shekaru goma sha takwas me ke sa matasa shiga soyayya tun suna kankana wato tun kahin su kai shekaru goma sha takwas ko akwai wani hukuncin da doka tattana da idan yarinya ta kiya shi kuma saurayin yana ce To domin amsa dukkan wannan tambayoyin da ma wa'ansu wanda za su biyo baya ya samu gaito muku a cikin ɗakin magana na studio kalan birnin Yamai bakin namu wanda za su gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya. Jujun matasa sai ku isar da. Sai Dimo Bili Shaibu mu ne sabin juju wanda suka huto jiya suka yi Britain Sarma. To madalla sai di barka da zuwa. Ni ce Hajiya Halima Sarmai ina cikin wannan kungiya mai zaman kanta mai fafutuka wajen kare hakkin mata da yara. to madalla ma halima ku da wa. Eh, ni ne alu aye isa mushe ne na sociology na karanta su a sociology a iftik mai nazarin al'amura na yau da kullum Allah. mun gode sosai bakin mu mun gode karbi goron gayyata ni mahawar studio kalangu ni ha usman nake muku lale habi kan inji muna tare da halidu haruna madalla ka mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mu saurari ra'ayoyi da wasu matasa suka bamu kan soyayya shekara goma sha takwas ko mutum ya wada soyayya kuma aure mutum sai ya san ciwon kanshi zai aure yana da shekara ashirin ya samu aikin kanshi shekara ta goma sha biyar a shekarar da mutum kamata ya fara soyayya shekara goma sha shida amma kuma shekarun da ya kamata ya arme sha takwas ko sha tara saboda mutum ya fara yana da hankali ya san me yake ya san inda kan shi yake ciwo a shekara ta goma sha takwas a shekaran da ya kamata mutum ya fara soyayya kamar daga shekara sha biyar zuwa sha shida haka aure kuma ko a shekara ishirin da biyar ko ishirin haka ta yadda zai iya rike shi ya iya rike yalin shi wurin arme muka haɗu da muka haɗu wurin arme sai aiko abokin shi ya ce shi ya gaya min cewa yana so na ji daɗi na ji wani shauɗi na yi wanka na yi shiri da ya zo muka tsaya bakin gida ana ke mishi baban ma babana bai bari a zo hira gidan ya ce to kaka za a yi na ce a'a shi ya sani ni ba sani ba ya ce yana sai min a farai to madalla kun shi dai ra'ayoyin wasu matasa da muka ji kan soyayya shin menene ke ga za gaya muna ko menene ra'ayinku a game da wannan furcin da matasan suka yi mun soma da ku malam alu'i e, manajan al'amura na yau da kullum assalamu alaikum alaikum assalam eh, da ni abin da yan mata da samari suka faɗi sada na kubta da dariya domin ina shi jiya da ma kuka abarde a cikin jawabin da suka bada mutum uku hudu kinga deja muna ganin bambanci bambanci yadda da ake sanin zaman soyayya ko yadda ake yin shi da yau wadda yake na yana wakana kina shi da ƙarshe da ta ce mishi ubanta bai rida ya zo bai rida a zo gida sai ce zai siya mata waya in ya siya mata waya bai ma isa ya iso gida ba da inda yake za su iya tattaunawa to shine babban abin da na riƙe domin kuma abu ne wanda za mu dawowa cikin da ba eh, wanda ya kamata a yi la'akari da shi yanayin duniya ya canza kenan dole ubannai su tashi tsaye su masu shiga zamani don saboda su kare diyansu Adalla aluman sake dawa kanku. Hajiya Halima, menene ra'ayinku a game da abin da muka saurara a yanzu wannan? To, kin san shi aka ce yaro komi a wurin shi daidai yake. Amma zuwa har shekara goma sha takwas har zuwa ashirin yaro kamar yana halin kare. Menene kare bai bar ba hwada. Bai bar ba yayaya da abokan shi bai bar ba guje-guje kuma bai san ba ubangijin shi kenan hankalin shi bai cika ba kenan muna ganin a wannan lokaci bai kamata ba a ce yaro ya shiga wani zancen aure ana iya ai soyayya tunda ita soyayya abu ce wadda take zawa a lokaci amma kin ga a yanzu yarinya ta tana yar ƙararren mata shekara guda daga an gwada mata wani dan latiji ko kakanta an ce ga mijinki nan ta fara sadda kai kenan ita ma ta fara sanin ko me soyayya kuma a yanzu na gani har da uwaye ana ma yara ado tun da wuri kin ga mu da har sai ka kai mu lokacin na har muka kai ma turwaziyan muna da shekara ashirin ba biyu ba mu fara ado ba ka sa kwalli ba kai wani irin ado to yanzu yarinya daga ta yi 'yan watanni an fara mata ado an fara mata kirkiri ana sa mata wayansu abubuwa bisa kanta kenan ana gwada mata ita ma ta yi shawar kanta to kin gani tun daga nan daga an yi dan nisa kaɗan zuwa yanzu tun zuwa shekara goma soyayya ake mu kuma da hasi ka kai shekara ashirin ma kana ma gidan armi ma baka san bayan da soyayya take to kin gani komi ya bambanta a wannan jawabi na ƙarshe ita wannan salula sai mun hira bisa kanta tana gyarawa tana bata tana ma batawa a mafi yawa ne mm-hmm. eh. za mu dawo kantan allah ya yarda hajji halima sai da mabila shebu ka ji firarrakin da yara suka yi a yanzu menene ra'ayinka game da haka wato na saurara dukan mu matasan da ne mm-hmm. a viki na saman shi na technicien ne surtout zani badawa mm-hmm. game da shekaru abin da ya shahimi doka ta tanada mm-hmm. eh. a ganin ka haka kin da suka yi su yaran ya yi daidai koko eh to bannan doka akwai shekarun da doka ta yi fixe game da matasa mm-hmm. kan maza kan mata eh. a cikin shirin kenan mun sake dawowa kan wannan sai ka muna cikakkun bayyanai Malam Alu mai al'amura na yau da kullum. A wani lokaci ne matashi ya kamata ya so masoyayya kamar daga wace shekara? al'ada ta dan adam ko ta Nijeriya zan ciya. Mhm. Eh, babu a ce gashi shekara wannan tsaye ya fix wadda za a ce daga ita a fara soyayya. Amma akwai aji wanda ake tsammani lokacin yayi domin samari ko 'yan mata su fara soyayya. Mhm. To, in nazari za mu fi sabilillahi a gane cewa shi a al'adarmu soyayya ba ta da mahimmanci ka ba ta da wani ƙarshe ko ba ta da tasiri in dai babu aure a cikinta nufi na soyayya don a yi aure kenan mu a gargajiyance da aka buɗe soyayya a wannan ajin da nake ce muku yanzu for example a ce in namiji ne daga shekara goma sha biyar zuwa ashirin ko ashirin ba biyu ya cancanta ya fara soyayya domin a lokaci ana tsammani a yi mishi aure mu a wajenmu kenan soyayya za a yi ta domin a yi aure amma ba don soyayya a yi shigantaka ba in ɗiya mace ce kuma ana iya cewa kenan daga shekara for goma sha biyu zuwa shekara ishirin ba biyu tana cikin lokacin da za ta iya yin soyayya domin a lokaci ana tsammani ta yi aure to kun ga kawal a gargajiyance yadda tsarin yake zancen soyayya in babu nufin aure ko baka kai ba lokacin da kake tsammani ka yi shi nan da 'yan shekaru bai taso ba shi yasa an ce ko wuya a ce gashi an kayyada lokaci kaza a tsayi da lokaci a ce gashi wannan lokaci ne kaza na zuwa yin soyayya mhm. to shin yanzu a ganin ku muke sa matasa suna shiga cikin al'amuran soyayya da wuri to abin da ke sa yanzu eh, da wuri samari ko 'yan mata suke shiga harkar soyayya babban abu guda eh, shine tele kafin ma mu kai da wannan na'ura wanda dai ya fara gulbata aƙida ta mu ta nan gida shine firema tele menene nake nufi da tele don saboda a cikin tele ake sawo finafinai yau ga finafinai finai waɗanda muke gani ana ce musu dandalin suya namu ne na eh, hausawa suke fallata su a cikin kanka al'ada ku ce za a sawa babu tsiraici a cikin. sai ka zo ka tara da uba da yara da mata da yara ƙanana kowa na kallo yaro a shekara biyar ya tashi yana kallon tire da ji ana cewa masoyiya ta zuciya ta miye da miye ana gudu soyayya fili falo a lorke a da a gargajiyance babu wannan in ma za a yi soyayya a dandali ne kuma kowa ya san wane ne ke zuwa wajen ɗiyawa ne in ma gamu wannan ne bakin dandali aka yi ko to aka zo gida an san dan wane ne yake na yana neman ɗan wance in bai yiwuwa daga nan uwaye za su ja kunnan yaron su ko kuma yarinya su wanda ki kiyaye da wani kaza domin ba mu son harka da su in mai yiwuwa ne kuma sai a sa ido ana kallon su har lokacin da zai hutu ya yi to a yau yaro a shekara biyar ka kawo shugaban tv cina kallon abin da ake yi yana da tasiri a cikin rayuwar shi sai ya tashi da shi sai ka ga yaro yau shekara bakwai ya san menene a soyayya da ta yi lakwar sai ka ji uwaye wani bina na ganin wani uwan da masu ke tambaye su haɓa ka fara samun budurwa a lakwal <laughs> don abubuwa ne wanda mu ba mu nan gani illar su don kana tsammani yanzu ana ci a da ka abar kallon film na na kasashen turawa mhm. tunda a can akwai tsiraici me a wajen fannin soyayya ma nan duka filimkin da muka sa dandalin soyayya akwai filimkin da bai cancanta ba yaro karami ya kalle shi amma kai kana gani tun da ba abu tsireci tsireci ɗaya ne za ka iya hana mu yaron ka a'a akwai kalmomin da za su sa yaron ka ya waye da wuri kahin lokacin shi ya kai a lorki a kawal a cikin tarbiyya wadda aka aje ta a ce shekara ɗaya zuwa shekara biyu ga abin da za a koya ma yaro shekara biyar zuwa shekara bakwai ga abin da za a tsora mishi shekara bakwai zuwa shekara goma ka sha biyu ko sha takwas ga abin da ya kamata ya sani to a yau a shekara biyar kai ka kawo tv ka sami shi sai ya san abin da wanda ya kamata a lokacin da zai samu shekara goma sha bakwai ne ya sani shi ya san kaga dole ne zai tashi a cikin gaugawa za ku gani wadda hajja ta ce yan mata suna gaugawa su girma sun matsa su girma don saboda su ma su rika yin kawo wasila ko su rika yin waye ne a ake soyayya su ma samu samarin su madalla alumin sake dawa kanku hajiya halima ko za ku mana dan tsokaci kaɗan kan soyayya a lokacin da da kuma a yadda take wakana a yanzu to kin san a da babu ma soyayya kwata-kwata sai an haɗu ne an yi aure ake soyayya manya magabata su ke ganin dan wani ya cancanta mhm. yawanci a gani a daidaita sai a ce to ku je ku ga juna wani bi ma ba a ce ku ga juna sai a ce to ke yan wani hoya ce kuma babu sha baya saboda dan amina ne ko ku dan kanina ne ko dan wana ne a ce to wani wana ba da ki sannan ma za a shiga waye mata kai da menene aure kakani in kin je in kuma an ga mai dan tsauri ce kaɗan a tilasa mata to a yanzu kwa ni zan ce abu tun daga gida ke fara kin ga da mu uwayenmu ba mu ga lokacin da suke hira ba ka ganin lokacin da uwa yake shiga ɗaki mu yanzu yara suna zama sai mu gama su da tele tele mu muka tilasa masu su game da tele saboda mu ma a wani bangare muna so mu dan shakata to wani bi yaro yana kallon tele amma hankalin shi yana wurin abin da ke yi a cikin ɗaki ko ko wani bi mu zo amma yara shin huda ka musu shin huda a kusan ka to yaro shi ho ba barci ba ki da abin da ake yi hankalin shi a nan yana tsaron uwar shi ake tiya abin da zai wakana ga uwar shi kenan duk abin da ake yanzu yara sun sani kuma yanzu aka kai uwa uba tele he ka bar yaro har wani lokaci yana kallon sai ka kwana ma ka bar shi shi yana gindin shi ne ce ya kai wani lokaci mhm. kai baka damu ba kai wani bi ma kawai dai kaman ka ma rabu da shi ne a lokacin da ya kamata ka zama da yaro ka bashi tarbiya ka gwaggwada mishi mu yanzu wani ka koya ma yaro abinci ka koya ma yaro wani gyara daki da wani miye bai taso ba a gare mu kai dai kawai iyakacin yaro ya koya a tili to aikin gani yanzu in ya zama to tele ke ba ɗiyan matarbiya aikin sa akwai cikas akwai matsala mu kuma da da babu tele uwayenka ke zamanar da kai kin ga in kina huta zaki kawo mu kunya menene kunya kunya ka kawo dan shege kaka ake samun dan shege duk aka ana kwatanta maka in ka je ka sadu da namiji kin gani zai bata maka rayuwa ya bata ta gida to mu kuma yanzu duk wannan hira ba a yi da yara ka saka su ka bar su ga tele a ganin ku hajji halima kamar me sa uwaye a yanzu ba sa iya zama kamar irin na uwayen na da su kwatanta ma 'ya'yansu musamman ma mata irin illolin da ke tare da soyayya wuri to ke san mu bani ci a jahilci ne ba mu da jahilci wajen kan wannan saboda kin gani ya zama mu kamar ma mu duka an akadi ba yanzu ana cikin yanayin wayayi to wai kuma sai a ga wai kamar cikin waye wanne. ba cikin wayeya ba ce mu uwaye mu da zamanan da mu suke su gaya maka yanzu yarinya hai a mata aure ma ta zo ko gyara gado bata iya in ka ka mata salati ma bata iya wanke ba bare ta ba ta kwada shi ba mu kuma da zama ake to abin da ke kawo haka nan kin gane mu yanzu uwaye kawai kamar mun sha da baya ne da rayuwar mu mu da kanmu rayuwar mu ta sha da baya in ya kai har dan kama zai kai a matsayin da kai baka iya kyautata rayuwar shi in ba mu iya kare su kenan mu duka ba rayuwa ba muke amma kin ga da id da ake wanka in namiji ne ya san yadda shi ma zai ya kare ka ke mace kare mutuncinki mm. yanzu wanki ma sai maka kawalci shi zai kai kike ai na samun wani wane ne shi zai dalilin da zai hada ki da wani alhali ko ya san watakila mutumin dan ta'adda ne dan bata tsari ne kin gani lokaci ne yake canza amma mu da kanmu ban mu la'akari da canjin lokacin muna kai kanmu cikin wani yanayi mu ce mu wayeya ne ba waye ya bace. yanzu kin ga da an je lakwal wayanka duk lokacin in aka sabka kowa yana diba diyan wanda za su wuce in naka bai zo ba hankalinka tashi yake yanzu ba ruwanka mun ko da uwaye mu hakka mu hanya suke su gani menene me ya da ka in ya zo kawai yarinya an ta ce miki a gidan su wancan na ta yi uwar ta lahiya haka zaki ce to in ba can bauta ta yi bin mu sani mu san yaran mu a cikin wani hali suke ciki eh. mun dawo kan ku hajji halima to mallam saidi mi doka ta ce a game da soyayya yara wato wanda ba su kai shekaru goma sha takwas ba to akan soyayya babu wata doka special wadda take an soyayya amma cikin zamantakewa na soyayyar matasa ana iya a samu taka doka ko kuma cikin ta da soyayyar tasu wani fanni na doka ya shahe su amma babu doka special ga ta wadda ta ce a soyayya an hana ko ga soyayya da kamata a yi ta amma yanzu in aka ɗauka soyayya lafen armeni mhm, yanzu dupont de vue na doka akwai shekaru wanda doka na code civil ya yi fixe bakin wani aji ne mutum yake iya bada kamar bakin wata shekara ce kamata yadda shekara sha biyar ne code civil ya ce kasan shekara sha biyar yarinya consentement inta bai kwante wurin army wannan kamar yarda ta bai bai bai pas valable ga namiji kuma shekara sha takwas yanzu in aka dawo a hallo shekara goma sha takwas ne code penal ce laihi yake hawan eh, mutum yake zama responsible penal ma sannan akwai tsakanin yaro dan shekara goma sha uku namiji kwan mace ile penalman irresponsable kamar su hukuncin doka bai shafi eh, su bai shahon su son irresponsible a wannan lokacin ba a musu hukunci ba ba ba ta wa ake ma kenan tout sur le plan pénal la responsabilité elle est personnelle kenan bai yiwa lahin wani ya shahi wani mm. sai dai a ce kamar sun yi wani banna haka ko wani abun da ya kamata a biya wannan uwayen su sai su su yi dai domajen bannar da su kai mm, su za su eh, biya diya eh voilà na kasa da shekara daga 13 daga 13 zuwa kasa da 18 dibawa ake en fonction da in eh, yaro ya taka doka juju ne yake diba ya gani daga hankalin shi in kana mhm. tambayar shi ma kana sanin in cikin hankalin shi ne ko kuma akwai yarinta gare shi mhm. Mhm. fiske yau mun sani akwai da yawa wanda sun ma wuce shekarunsu game da abun nan insu wurin tunaninsu wala eh, eh. yanzu kamar misali wani lokaci sai ka ga ita yarinya samari su suke fara kai mata hari kamar suna son ta haka amma yarinya ka gani wani bi tana kiyawa bata son tana kiyawa amma sai samarin nan sinaci sinaci kamar a irin wannan in ta samu doka me take to wannan shi ma dai doka ta yi an kadiran shi babu matsuwa babu matsuwa wannan akwai harsalman akwai deturnaman duka abubuwa ne wanda matashi minor ake considere kamar ba cikin hankalin shi ba yi wannan ko yarinya tana son kakin da ita on consider ki hankalin nata bai kawo ba inda za ta da kanta mhm. kenan detournement wanda in kai alleven yarinya mhm. ka hudda ta hannun wayanta ko kasan wanda suke gardinta wannan shine detournement de minor yanzu sannan en fonction de degré in gravitan shi mm, shi ma doka tana eh eh sai de 2 a moins de 10 ans abun mhm. gaji mun sake dawa kan wannan batun na matasa da suke sace yan mata su kai su wani aure su boye su su hudda su daga cikin uwayensu wani irin illoli ne soyayya yanar gizo take iya haddasawa ko kuma in ce take iya kawowa a cikin zamantakewa ta matasa na yau da kullum malam alu illoli suna da dama domin abu na farin shine gurɓacewa tarbiyya dazu hajiya ta ba da misali da dama akan talbijin to yau waya uba ko uwa sai a ga an sayi waya an ba yaro yaron da bai cike hankalin shi ba da jijiya ce yanzu amma abin da mutane ba su lura da shi shine yaron nan in ka ba shi wayan nan banda kira da wani misali da zai iya yi to wayan nan ka buɗe mishi kowar duniya duka ne gaba ɗaya a hannun shi mutane su san da yau internet kan ga kawar duniya ce kake rike da ita da daɗin da adda koyi da ciwon da adda koyi da lalata da shigantaka da alfiri duk yana anan yaro ko duk yaron da bai kai ba hankalin shi yana cikin yarinta yana cikin bunƙasa ko balaga abin da zai fara nema shine abin da a gida ba a faɗa mushi kuma mun kan kanmu duk mun sani harkar soyayya ba a tattauna shi haka kwarai a gidajenmu kenan yaro yau yana da wurin da zai je ya gani hajja ta ce wani bi muna haɗa su da tele mu je mu laɓe to bai ma buƙatar wannan yana da waya hannun shi kun duk abin da ake yi da wanda kake tsammani shi ya sani kenan babbar illa ce mutane suke nan suna yi kansu ka kai ne ka ɗauko yuka kana suka ma kanka gobe kai iyu ka ce ku zo ku taimake ni to shi ne mahimmancin wannan abun mutane su san da shi kuma a sanya da za a yi a kare domin dole iyaye su ne yau za su kokari su shiga zamani su samu su kare ina tene kwanan baya wata mace ta ce mun in ta motsa wajen karfe biyar sai ta iske yar ɗaya ta ba ta wuce shekara goma sha biyu ba ta kunna tere ta sa volume ɗan daidai tana kallo karfe biyar na asuba wallahi ta ce ba san za ta yi ba furtan kuma ai da aka yi telan nan in kana tambaya ko ka je ka tambaye masu wanda suka saida maka akwai kwadda da ake iya sawa duk ka kin da baka so ka sa musu kwadda ka zama ka ko kuma fis tana nan ciki ka hudda fis ka aje a gidanka duka ba mu ganin wannan mu dai mun ga abu dan wani yana da ko gidan wani yana da ma in zo in siya ma diya na in kawo musu a lorki kana nan kaɗan kaɗan kana gurɓata tarbiyyar yaranka to shi yasa vraiment a kiyaye a san wadda za a ɗauka matakin ne domin mu samu mu ceto yara to Allah kyauta Hajiya Halima wasu uwaye suna ganin cewa kamar mika salula da ake yi ga yara. Wasu sai su ce saboda ko bakka nan ka kira yaro ka ji cikin wani hali yake ko kuma wata hanya ta wani tsaro. Shin ya kuke ganin wannan? wannan ma ba lahi ba ne amma salula wace iri ce ai akwai salula iri iri ce in ka sayi salulan miliyan guda mai gwado duka duniya ka ba yaro kamar wanda dan uwana ya ce ai ka bashi duniya ni kwanakin ga wata mace ta zo ta ce mani tana kuka dan ta guda ya gani abin da el uwa take tunda da batta barin su suna huta amma suna huta he da rana a ah, da rana ma ana komi mana ita he ta shiga ban daki ta tubi rara ta tayi dukan hutu tana komi ta aika ma sarme wata ran ta huta kenan he dan uwan ya zo ya diba ya gani to da yake ita da uwa suna ji mai juna shi kamar an dan ware shi yake tsoron kai yayi magana ta wani abu uwa ta ne mishi sai da ya bari wata ran uwa ya gaya mata hankali kwance ce gashi gashi kafin uwa abin ga ta dan goggoge ai shi yaron yana da wanda aka tura nace mata ne ma ki san kowa ne ne saboda da an yi wata matsala watsa ta zai nace abin da yara ba su gane ya yanzu yanzu komi na tonan asiri ne radda za su samu yan matsala muskila za ta zo tsakanin ita da shi nan duk zai watsa ta ko ina a ganta to shi yasa motaran muke jawo kan ba dan kana da ba zaka sa danka cikin haɗari wannan sa yaro cikin haɗari ne in kana da ma ai dole kana son kare mutuncin gidanka da iyalinka to wa'ansu a cikin an samu ba a neman a yi kariyar kai he a saki yara ga an sake su kowa yana abin da ya ga dama ga yaro da kafceciyar salula da nita ne duk abin da za a gani kal a nemi gwamnati komi daga cikin gida yake taso in kika gani komi ya gurɓace daga gida in kika ga komi ya daidaita daga gida ne ita gwamnati rakiya ne take wani lokuta mun gani hajji halima kamar yadda sirmi yake kai ma budurwa hira sai a samu 'yan matan su ne suke kai ma samarin hira shin wannan abu wata irin illa ke tattare da shi to ainihin yake tambaye ni da nike da 'yan maza iri nake ina kora to yanzu da zuban ni kora su zamna da su nake ce mun wada namiji in yi kiran ka kana son shi ma kallo ma bai ishe ka ba kana ai yanga amma yanzu sai sun zamanto ku yangan ma buku yi buku wata ya kissa kissa he ku je ku ɗauko kayan uwayen ko ta har zinariya ta wata ke ɗauka ta kawo mishi aje a saida aje a yawon duniya a yi abin da aka ga dama to kin gani kuma ni halo duk dai da haka nan ma hina ce kawai lahin daga uwaye yake yake biki tsare ta ki koya mata aiki kin sake ta ta ce miki gida abakai ba sauke ta ki gani in gida abakan take wani su yara su zo tun da sayo he sha biyu wani bi in ka ga karye tara ta yi ka koran aka je a labe a wani wuri in ka tashi a sha biyu ko karye ɗayan ka zo ka tsanana to yaushe za a kare hira yaushe za a ta gida abin da yara ba su ganewa mu yanzu uwaye mun kai matsayin da watakila ni na ce kawai ba a gane da wayansu abubuwa amma akwai lokacin da za a gane yanzu ba amerika in dai ba amerika ce jahwata inda ta zama da dan ta ta ta yawon duniya ta komo yana jiranta saboda mi tun gida yanzu tun gida suke aiki suna waye musu kai suna waye musu kai suna aiki sosai mu kuma yanzu dan wayewa kuma a gidan ne muke saki kiga yanzu a mai kohar gida ana shan shisha su can in suka ga ɗansu yana shan shisha ai matsala ce babban matsala ce nan da nan za a aika kiran polis a aika kiran wane ne psikolog wane ne zo ka waye mai kai mini ne mu kuma gani muke ɗiyan mu sun waye sun zama yan duniya wani bi uwaye ma suke eh, sai eh mana a dama haka ta suke mu mu ai mu muke yawo muna hira da su mu muke yawo fada fada muka su waye ba kuɗi satawa a tanti ba satawa uwaye mu suka ba mu to wani matsayi ne uwaye suka kai mu a cikin mu uwaye mu sun ba mu kuɗi muka sha shisha mu di ba na mu muke sa ɗiyan mu cikin haɗari mu uwayenmu ba su bar mu ba muka yawo mu daga mun zo gida uwayenmu a akan su yi ba karatu daga mun zo ta ake zo ka yi leso kana kugi wani in ya ji can makwabci shi zai gyara amma mu yanzu ba ruwan mu sai mu ce ma yara ku je ku yau akwai wani film ma yau akwai wani film mu za mu ba su ma program mu za mu ba su tsari yanda yake ciki ku je ku yi kallo mu da wane kai yan samdi in kai kai da tele hede ko samdi dimash. kai kallon tele shi ma akwai program kin da za a barka kai kallo amma mu yanzu a yara mun ga masu da tele ita ce uwarsu ita ce ubansu ita ke ba su tarbiya mu kuma daga can namu bangare muna abin da muka ga dama to kenan babu rayuwa yanzu madalla kuna da kari akai alu mm, mhm. ina sun kara fuskan abin da hajiya ta ce Eh, wajen tarbiyyar nan kawai da take cewa waye mun jaye ko an jaye eh, abu ne wanda eh, kawai nazari da ake iya yi a yau wajen tarbiyyar for mun ɗauki ɗiya mace a da ana tarbiyyar da ɗiya mace domin ta zama gobe uwar gida mhm. kenan duk abin da ya kamata a koya mata don saboda gobe da aure zai zo ta tsaya dab ta rike gida ana yi kokari a yi shi amma a yau abin da muka sa gaba shi ne jis a bada ilimi inda ɗan ɗanka ko da zuwa ne za ka yi kai kan ka san bai karatun fa sai ka je ka bada kuɗin ko kuma ka bashi kuɗin da zai je ya samu takarda a ta ya wuce domin da muka sama gurin ne ya canza da aka sama gaba guri dai a samu a samu ilimin boko a samu takardu a samu matsayi a samu babban albashi abin da kal amince da shi shine tarbiyya ilimi komi abin shi aiki takarda ko wace iri ka samu in baka samu tarbiyya ta kwarewa da a ƙasa an yi ratan ɗan adam bismillah <laughs> mhm. ki san yanzu ita tarbiyya da auren da ake saboda a ƙarfafa don zumunci na gida a gama dan wane dan wane a ƙara zama ɗaya kuma kai ya zamanto an samu wata baraka to yanzu an ma ba mu daman yaran mu mun ba su dama su je su nemi masoyi amma a cikin wannan ba masoyi bane suke neman yanzu in kika je association islamic da arman da aka yi a juye 8 september suna na association islamic menene dama ina son in santa diya mace na yi taƙiya yanzu ta zo na san kowa ce ciki da bai dun na gani kenan shi kenan hidi a dibi wata duk mafi yawa haka nan su matan lalle sun ga masoyi ni ma wanda zai ji mini daɗi ne kenan ana soyayya ana kama ka yabba kalle da ɗan roti ɗan masa ana kama ka maluku kana ci kenan kana tsammani yau in aka yi auren abin zai dore ya ka gaba haka nan bane to tun nan ake samun matsala mu yanzu kullum in suka zo mu in suna faɗin wani abin ma kawai babu kan gado ma kawai daman abin da ya nema ne watakila bai samu ba yanzu shikenan ya samu abin da yake bukata shikenan kowa kawai a raba kaya a raba hanya shi yasa muke so uwaye su gane in dan mai kuɗi ya zo yana haukan ɗiyaki ya ga ɗiyaki mai kyau a tsare da wani menene kalki gauga bashi Tun da uwayen shi a shekara duk suna iya sa arma mai mace fiye da goma duk wata ana iya mai armi to ke yake nan daga tashin ta ga nan zawara karama zawara ina yarinya ko in ta zama zawara ta zama danji ta san komi ta yi karhin uwarta mu mata ne basu ga mana ce wallahi ku yi gudun ɗiyan ku su zama zawara yara kanana Da abin da su wannan yan yara yaran bandi masu wani hoto suna wani poste suna wani menene duk kananan zawaru kuma yanzu haka in kika huta bandozar in kika huta wajen jadi ku kika zo zuwa otal gawa da kin gansu shekara goma sha biyar sha shida sai ce miki sun yi armi na yi armin wata uku to kenan yanzu babu wani iyaka babu bariyar ne mhm. shi kenan yara sun balle to kin ga anan za a samu wasu cuce-cuce a samu komi a wani hadari ake samu a ciki <laughs> wani bi samari har ɗauke 'yan mata suke yi su ɓoye su su aje su suna zama da su tamkar dai matan da suke aure shin a wannan wurin mi doka ta tanada sai dai wato cikin disposition na code penal inda ya hana detournement in ya yi aggrave detournement kin kamar ka ɗauki yarinya ka kai ta gidanka har ma ta je ma ta ɗauki lokaci duka wannan fannin consideration ake detournement kamar ka daɗe da ita l'essentiel tun harin ka yi allevanta da ko wani moyen ne ka yi utilize mhm. duka yadda ka yi pe importe lokacin da za ta yi tare da kai wannan gravite in ne zai karawa mhm. mai cikin kadir in tournament ne to kaman a nan wurin shin wani irin hukunci ne samarin da ya yi wannan laifin wani irin hukunci ne doka ta tanadar mishi doka tana mishi application pen in the tournament yanzu article 255 ne na code penal daftari na 255 wai yayi prevoir in shi yanzu kasan shi cewa in mutumin da ya ɗauke ta bayan ya alleven nata ya arme ta for example ko kuma ya yi wani abu dai mhm. ƙari ne ake yi kamar hawan hawan ne da ja alfet na ka huddo ta daga hannun uwayenta ƙarin laihi ne wannan eh. mm, mm, mm. ka yi laihi ne kuma kana ƙara laihi cikin laihi kuma kana ƙara laihi bisa laihi hukuncin kai na da tsanani kenan sosai daga shekara biyu a dizan da zaman kaso wai to Allah ya kyauta wasu 'yan matan na barin gidajen uwayen nasu su koma gidajen samarin su ba samarin suka ɗauke su ba su ne suka yi niyya su kwashi kansu kuma gurin sarmayin suke zaune yaya ake ganin wannan al'amarin alo'i eh wannan abun dukkan cikin gurɓace tarbiyya ne domin abu ne wanda mu ba mu san shi ba amma kaɗan kaɗan kana ganin shi kuma wani biho yan yamaikin ne ma mai sai a damu wani unguwa can nesa tun da yamai ta girma sai ga yarinya ta zo kurum ta koma zama kawan mata aure tare da samari sai da aka bata sannan ma makwabta za su shaidawa da ashe ba ma matar ce ba wannan duka wanda ni kwatanta yana cikin gurɓatar da tarbiyya da kuma sakaci da iyaye suke domin yau duk wanda yake da ɗiya surtu ɗiya mace babban yauni ne gare ka ka kula da tarbiyyar da ta to in ba a samu tarbiyyar nan mutum tun a ƙasa haka bari yarinya tafi ƙarfin ku to a lokacin da ake iya samun irin wanga sai ga yarinya ta zama ƙaramar zaura ganin suke sun isa shi komi wannan shine babban matsala akwai wa'insu fami fi billahi kawo huce ma sakaci da uwaye suke yi akwai talauci wa'insu da suke tauye su yake sawa har suna yadda mutuncinsu ko girman su a abin nan kawo dimitinsu haka ga mhm. yarinya tana gidanka kana da ɗiya wajen shidda ko takwas kai da kil zaka zuwa a ini ka samu ejika ko ɗari wanda zaka ba da ai abinci yaran ga kai da kanka ka san akwai bukatuwa da yawa da suke da amma ba ka iya yi musu bukatun ga kenan wani bisa ga uba dole zai like ido ya bar ɗaya shi ta je wajen samari ko kuma uwa sai ta like ido ta bar ɗaya ta je wajen samari wannan yana ciki sakaci ne sai sevare da harin amma kuma talauci yana cikin abubuwan da suke karasa wa'insu faran suna barin iyan suna zuwa don da duk inda yarinyar ke ta tashi ta bar gidansu ta je gidan samari ta yi watanni ko ta yi shekaru ai uwayen sun sani amma sun liƙe ido domin yalla ba su iya biya mata bukata kuma abu na uku wanda ke sa wannan ganin waɗayi da wajen 'yan mata kina zamme ku babanki talaka ne ba ki samu ba yalla tarbiyyar da za a kwatanta miki hankuri da abin da muke da kina so ke ki yi wa da ki take yi ke ki yi wa da abu ke ki take yi to dole shi wannan abun ke sawa a hita hanya domin duk wanda ya ce yau ko ƴan matan da ya mai ba su cin tuwon gida fa da dare da sahen nan karin saya a ba su ci na gidansu to kenan ka kai kanka inda baka kai ba kenan wanda zai baka wannan abun ai ai dole ko yau da gobe dai sai Allah wata zai nemi wani abu gare ka to shi ke kawo ko kuma ta ce za a huto uniform yau ku ba ka gani matsalar da muka jawo mu kanmu na harka armi in ya tashi ana iya yin uniform biyar dan Allah da annabi ina za a tafi kasan nan muni hodar ne a cikin duniya duka aka cewa to kuma mutum ya zo ya ce sai ya yi uniform biyar dan auren da bai ma huce ko wata biyar ina harka take gidan ku babu su ya za a yi ba dole a nemi wanga mai a nemi wanga a nemi wanga to shi ke sa wa hajiya in sarmayi ya ce ki hutu zindir ki aiko mishi aikowa za a yi domin ana so a samu yan kuɗin nan na zuwa yin uniform dan in baki haka ba sai ce bai bada kenan kwa duk abin da ya ce ki tunda kina so abu hannun shi sai a yi kun ga nan ne vraiment babban matsalar mu matsalolin dai suna da yawa kace mutuwa ta shiga kasuwa hajiya idan irin wannan ta wakana yarinya ta kwashi kayanta ta tafi gidan sarmayi ta zauna shin laihin nawa ne ne laihin ma'aikatan amma ke san kamar yadda ya faɗi akwai wanda uwaye suna gani cikin yanayin babu sai a rihe ido akwai kuma mu muna samun kamar yaran da uwayensu ba su cikin gida ko uwarsu ta rasu ko ku an rabu da uwayensu ba su samun jin daɗi a cikin gidan kenan dole waje ta amsa waje ta amshe su tun ana zuwa ana abin ga hali ya zaman to kai ma kayi ido ka san wurin ka san yadda zaka yi to wannan babu mai sa ido a bisa kansu in dai ba dangin uwayensu ba suka samu wanda za su jajirce su sa ido bisa kansu su kare mutuncinsu wani namijin bai san ma abin da ake a cikin gida kuma in ya zo cikin gida ba a bashi dama ya sani sai abu yi nisa akwai wasu suka zo kawai in abin ya wallahi ga maza suna kuka ba su iya hudda ɗiyansu daga ciki abu yayi nisa uwayensu ba su cikin gida ya sa mu mata an suka zo in ka fara aiwata muke ka je ka yi hakuri musamman ma in kana da ɗiya mace ko ɗaya gari ka in ta lalace ka shiga uku bari in kana da dewa lalle akwai yanayin talauci kuma akwai yanayi kamar musgunawa da ake ma yara cikin gida shi ma yana sa can waje ta karɓe su to mu abin da muke in muka same su muna kiran mahaifin namiji muke kira akwai mazan da zasu ce wallahi ba san ba abin da ake mu kwatanta musu tunda mu rabin yara ma da muke ɗauka muka ɗauke su wasu uwayensu sun mutu wasu an rabu da uwayensu ka tana ina tana wani wuri ita ma tana aure to dole waje ta amsa in muka yi kiran ubannin su muka yi hira zamu tabbata da ubannin na lalle bayan a kawo abinci su san ba abin da ake a cikin gida mai gidan ita ce uwar da ba ta su ba ita ke abin da ta gara ma cikin gida to yanzu kaka gyarawa za a yi akwai mazan da zamu kiraye su mu san da lalle ba su iya komi hawa ba su iya komi gashi sun sa abin da ake yi su ce to hajiya kaka zan sun ni ka ni ke rike da ba kai ka haɗe ka ba kuma ga ba kai ka auro ta ba sai ya kai muna bi sau mu akwai matan da zan yi kiran su mu kiran malamai mu musu hudu ba ke ma abin da ya sa wannan uwar yaron cikin wannan hali in mutuwa ne in rabuwa ce kina iya ki shiga cikin shi kenan ki hattara mu yi kabi sabu da uwa to kin gani cikin irin wannan yanayin mutane ni naga kawai kamar hasada ce akwai hasada a ciki kai ga ɗiyanka nan ka rungume su ita wa gabe wa Allah ko su wa'yan bayan Allah dan wasu bata cikin gidan ka ce ka sa su cikin wani yanayi in kika ta yi mujiya in kika je bisa ɗari in kika dibe su bisa yarinya ɗari zaki samu kusan tamanin wanda uwayensu ba su cikin gida a sanadiyar mutuwa ko ku arabu da uwayensu shekara goma shekara goma sha ɗaya in ta ga yarinya bata son aiki a ta ce to ga wannan kamar ta armi sai ta yi sanadiyar da uban ya samo mata mishi aka mata alme ko ta gudu a masa alman dole duk abubuwa ne suke zawa suke shiga wayannan yaran da kuke ganin su bisa hanya wayansu in aka yi bincike akwai abin da ke sa su cikin wannan hali kuma za su shige su in suka shige su ya zama yi masa kamar kwaya yanzu su bari ne wuya yanzu polisai ma sun gaji da kama wayansu in suka gani su a wani lokaci su ce da Allah ku ku tsora ma masu satan mutane ko masu yanka mutane ku yi kokari eh. su yi ma sensibilizan su ce ku yi kokari ku ta gida tun aka kawo su ma aka ɗan rike su ina me za a yi da su ba wani kashe mutum ba su kai ba wani abin bisa hanya ne aka kama su duk tsawon kasan da za a sa su bai wuce kwana uku a sake su kuma koma za su tun da gida bata zamnuwa tun da gida bata zamnuwa to ni kuma a wajen wannan ina so gwamnati ta ɗauki doka a yi hukunci bisa kan mu mata kin san mu matsalar mu muna cewa violence fit ofan in an diba takura da ake ma mata mafi yawa mu muke takura mu juna tsakaninmu shi namiji dan zuciya shi ne ta tashi ya zage ka koyi ma ko <laughs> to akwai macen da za ta yi sanadiyya ta raba ki da ɗiyanki sanadiyar da za ta raba ki da wanda kuka yi soyayya ku tun yara ba ku san ba komi ta raba ki da uban ɗiyanki babu abin da ba a yi kenan kin gani mu ya kamata a ɗauki doka duk macen da za ta raba namiji da ɗiyan shi a mata doka Allah mata sun bari akwai namijin da za su zo wurin mu su ce kai ɗiyan ma mun ba ku ce ni kun sa su ni ma ina da su <laughs> ka dai rike abin ka to kin gani namiji har ya kai matsayin da ɗiyan da ya aiwa hmm. bai da bukatar su an sa shi kawai an cusa mishi wasu abubuwa bai da bukatar su ya kamata mata a dinga tunani ku ne yara ku sa ku yi kokowa ku yi litiya sa doka in aka sa doka kowa ya daidaito duk wanda zai saki ɗan shi bisa hanya a gan shi yana yawon titi a aza mai doka dan kai kiran shi wai mu mu muke kiran su muna lalaba su su doki diyan su ka kama shi aka kai shi aka mai hukunci aka kai shi can da kai na yayi noman shinkawa ya ga arkani gidan kaso nan ka je ka zamna tuwo ake kama ka kai mulmul a kai ka kai aiki ka kaga bone a Nijar Allah doka ce da ba aiki da ita akwai ta doka watakila ban sani ba amma ko akwai ta in ba aiki da ita batta ce ko gobe an ga yara suna bartayya suna wahala kuma ku karshen ta duka abin bisa kan tunda yaran ka in ya zama bandi kai yake fara ko ko a karshe ya kare yawon duniya zo kana barci ya yanka yana neman gadon shi kai ku baka da shi haka nan to Allah ya kyauta mu dan kuma wajen kaɗan mu dan shakata kafin mu dawo sai mu rihe shirin da yake lokacin iya hararan mu To madalla kahin mu kai ga kammala shirin ke daya wato magana ta taku ta karshe a cikin shirin shin a ganin ku menene abun yi wani shawarwari ne ke gare ku zuwa ga yara dan su kiyaye matsalolin da za su biyo bayan soyayyar tasu idan ba su kiyaye shawarwarin da uwa na suke ba su ba su kuma bangaren uwayen shin wani irin jin hankali ne ke gare ku musamman ma uwaye mata ya ya su fuskanci 'ya'yan nasu mata lokacin da suka suma soyayya malam alu eh, in jan hankali zan yi sirri dai ga zuwa ga iyaye mhm. eh, ga iyaye kuma iyaye mata domin tarbiyya an san da namiji da mace gaba da san amma mai ba da babbar tarbiyya ita ce mace namiji shi da filisuvan yana zowa ne don ya gyara in an ga yaro yana son ya yi karfin uwa to kenan ga wajen uyayi in son samu ne ya kamata wani hira sirtu da yarinya babu zancen yau duniya ga da muke kalkace a wanga wanga zance ban yin shi da ɗanɗana wanga ban yin shi da wannan a'a yau duniya ga ya kai inda komi ya kamata a yi da yaro duka a koya mishi ya san da shi tun da wuri me yasa domin yaro ya san abu ga uwashi ko ga uban shi da ya san shi a titi ko a salula me san shi a titi a salula wanda ya aika mishi nan baka sanin shi ba inda zai sanin shi baka sanin shi ba amma in kai kai ne ka koya mishi ka faɗa mishi abun amma mutum kana faɗa mai daɗi da ciyo wanda hajiya ta ce a da ta ce ana kiransu a ce musu ku kiyaye kar a ɗauki ciki ya ake ɗauka ciki gashi gashi to ayo wannan ne da dama wannan ni na gwata communicatrice yaranta sun kai shekara goma sha hudu a lokacin nan da sha shida ta ce bata iya musu zancen ka walla rayuwar mace hakan ga da namiji ta ce wallahi bata iya ta take shi a lorke an zo a tele da seminar ta iya yi sar ta mu ta ce da Allah mu je mu yi hira da yaranta kenan ku wannan bai kamata ba abin da aikin ka ne ma ka ce baka yin shi da diyanka kuma sai ka je ka yi ma ɗiyan yau ko daɗin abu yaro ya koye shi a gare ka gobe in ya zo a titi da ya ji awara fara shi fara a ah, ni mata ta faɗa min da ja kuma ta ce gawar zan yi in kiyaye ta ce gawar zan yi in samu in ji daɗin abu to haka ne ya yi daɗi amma tanke kana barin yaronka a titi ya je ya koyo wa'ansu abu ko a salula wallahi ana cikin hatsari. to Allah kyauta. Hajiya Halima wace irin shawara ce ke gare ku? To ni shawara kamar yadda faɗi ga iyaye. Ni kullum ina hira da su in muna hira waye kai ina ce musu ku kiyaye ku ko ku in ya kawo yarinya ko ta kawo saurayi ga wanda nake so kar ka buɗe baki ka ce abin da kika kawo kenan kika rasa wanda zaki kasaiwa ne a kiyaye wani in yazo a ce masha Allah tabarkalla yaro mai hankali to ai aikin da zaki yi a ƙasa daban yake uwa ce ko muka ce aikin da za ku yi da ɗiyanku ku yi ka hira kuna kwatanta musu wata ita da kanta za ta ce miki ai inna wannan mutumin na ajiye shi bari ganin shi ke kina ganin mutumin kirki ne haka yake haka yake ita da kanta za ta baki bayani bisa halayen shi amma daga yazo kika ce wane kika mai wata shaida da ba ita ba to a lokacin da ta ce abin da baki so ni kuma shi zan yi in namiji haka ne yace biki ya san ta ku to in aka yi armi mi ke faruwa namijin da ki zai arma bai kama darajar ki tunda ya san da abin da aka yi ta gaya mishi shi ma haka ki zai kawo mata shiga tana miki tsiwa tana kaɗa miki ido tana buga miki cinya da komi baki da daraja a wurinta tun harkokin hudin ra'ayinki shi kuma ya je ya gaya mata yaro in suka zo suna soyayya sun suka faɗi ka je tare da su bisa hanya su da kansu za su yi baya su ce maka su baka bayani kuma kai lokacin nan zaka faɗi ra'ayinka shi ma kuma ba cikin cikin yan dubaru hal ayi a daidaitu amma ka ce sai naka ra'ayi to za a yi hanya baram baram za a yi abin to eh. mun gode hajiya halima wato sai di meye ra'ayinka a ganin ka menene ya kamata a yi waɗannan shawarar zaka ba su kansu matasa a matsayinka na matashin juju sannan kuma zuwa ga uwaye me kake gani ya kamata a yi don kada yara sun hada cikin hatsarin soyayya tun ba su kai shekarun 18 ba. Wato kira ne dai zuwa ga uwaye mhm. tunda in uwaye sun yi aikin su daidai doka ba ma ta samun wurin hawa in suka yi an kadiran su suka kiyaye musu wannan halayen ba ma samun matsala su zo su taka doka halitta hausu don ka shawarar nasu ita kokowa ne su gyaggyara. Su da tarbiyyar yaran mun gode sosai ina ganin ma dai duka duka dai a nan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau game da kwaje daga bakin wato bakin namu ita dai tarbiyya ita ce take kubutar da yaro daga dukkan wani hatsari ko kuma in ce dukkan wasu illoli da za su biyo bayan soyayyar da yaron zai tunkara kafin ya kai shekarun da ya kamata kenan uwaye su ya kamata su jajirce wajen tarbiyyar da 'ya'yan nasu kan hanya ta gari a madadin wato bakin namu hajji halima sarmai ta kungiyar da ke fafutukar kare yara da uwayensu wanda suke a cikin yanayin musgunawa cewa da sos uh, farm and farm victim violence familial da alu iye mai nazarin al'amurra na yau da kullum da kuma juju saidi mabili shaibu ni hawa usman nake muku sallama sai wani lokaci insha Allah mu kasance lafiya.